A sakamakon nasarar da sabon shugaban kasar Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi inda ya kada wani gida Hillary Clinton, 'yan Najeriya sun tofa albarkacin bakunansu. Sunana Malam Kasim osundiyar Yaya kaji da eh, zaben da Donald Trump ya ci a Amurka? Ah, lokacin na ji na yi mamaki saboda ban san cewa sai ya shiga bane. Saboda abin da mutane na faɗi na dauka Clinton ba ne sai shiga. Kuma tun da bai shiga ba to alhamdulillah tun wanda Allah ya bashi lokacin shi ne. Kana ganin shi Donald Trump zai kawo canji a kasar Amurka? To, ina gani tun da kai shi na nema ba shekara guda ba shekara biyu ba inda Allah ya ba shi nasara yanzu sai ya dace sosai sunana garba ga tsakuwar Kano yaya ka ji a game da yadda zaben Amurka ya kaya eh, to wannan zabe gaskiya ni dai bai mun daɗi ba saboda mi saboda shi wannan ita Clinton ita muka fi so ta shiga domin ita ba ta kyaman musulmi shi ko wannan da ya ci zaben yana kyaman musulmi dan ya ce inda ya ji zabe baya so musulmi ma su shiga kasa Amerika ba ka ganin shi eh, ya canza ra'ayinsa a can gaba a ah, to ba mamaki za ta iya iya canzawa kuma ba mamaki ki canzawa sunana Sanusi Sayidu daga Sokoto a ah, a wurin local government a murna ya ga zaben amurka to wani abin bai zo mana da mamaki ba da yake allah ya kan yi abin shi yadda ya ga amma dukkan wanda yake da hankali ya san wannan abun an zo kamar dai yanda allah dai su kamar yanda ce amma ba daɗi kamar yadda suka faɗa cewa in ma ya ci kamar yanda kudurin shi musulmai ko wani bakin fata ba amma mu ji daɗi ba yalle dai kawai yanda allah ya so kuma haka za mu gani kuma haka za mu hakura sunana muhammad yusuf sani zaɓe ya yi kyau mu mun yi murna da farin ciki da shi wannan mutum da yake kirari a bakin sa mulki me ka ce ya yi kyau saboda kirari dai na ganin cewa idan ya ci mulki zai hana musulmi zuwa Amerika da haka mun ke murna da ya ci da mu musulman mu gani yaya da mu in mun shiga Amerika zai taba mu ne sunana Amina To ya kije a game da kada wato Hillary Clinton da aka yi? A gaskiya tsakani har ga Allah ban ji daɗi ba fiye da yadda ba ka zato hatta mata ƴan uwana ba su ji daɗi ba. To saboda me baki ji daɗi ba? Saboda muna so ta ci ta kwato mana ƴancin mu na mata mu ma. Daɗi ba ta yi shugaban ƙasa a ce mace ta yi shugaban ƙasa ta kwato mana ƴanci mu ma. Wallahi ba mu ji daɗi ba. Wallahi ba mu ji daɗi ba shugaban ƙasa Amerika ba mu ji daɗi ba wallahi. Duk ba mu ji daɗi ba muna nan mu ne mata jaje. Sunana Halima. ba. To Halima ya kiga zaben da aka yi Amurka aka kada wato Donald Trump ya kada Hillary Clinton. Gaskiya matan da suke Amurka sun ba mu kunya tunda ba su yi zaɓe sun fita sun ba ta goyon baya ta samu ta zama shugaban kasa ba abin ya ba mu kunya. Mu a nan ma mun ba da karfi cewa muna son mu ji ta zama wani abu amma gaskiya sun ba mu kunya. Me ya kamata mata Amurka su yi anan gaba? A gaskiya mata Amurka mu tsaya a gyaggyara halaye a san abin da ake ciki ya kamata mu ma mata a ce mun zama wani abu. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.